yayin da ake bikin ranar mata ta duniya wato International Women's Day mai taken An Equal World is an Enabled World wato adalci na bai daya a duniya shi ke samar da adalci ga kowa wata kungiyar kare muradun mata mai suna Aspire Women Forum ta gudanar da taro domin tattaunawa da mata da kuma ba su kwarin gwiwa game da yadda za su jajirce wajen taimakawa kansu da kuma ba da gudunmawa a fannoni daban-daban na rayuwa. Taron mai taken Finding My Happy wato gano abin da zai fara faranta min rai ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban kuma ya maida hankali ne wajen jan hankalin mata da su rika tallafawa juna tare da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. For International Women's Day 2020, AWF is focusing on finding happiness. The theme this year is equal rights, the right to equality for women. And when we began to think about rights, we thought about happiness as a, an inalienable right. Shugabar kungiyar barista Zainab Marwa Abubakar ta ce dalilin taken shine 'yancin kowace mace ne ya zama tana farin ciki a rayuwa. Wasu daga mahalarta taron sun nuna muhimmancin irin waɗannan taruka wajen ci gaban mata da ma duniya baki ɗaya. Sunana Dr. Hawwa'u Muhammad Mai Noma, daraktan cibiyar tattara eh, jinsin mutane. Gaskiya wannan ranar tana tattare da tarihi da kuma amfani ga jama'a baki ɗaya ga mata. Kowa ya riga ya san cewa mace ita ce ginshiƙin rayuwa. rayuwar duniya duk wanda ya tallafa wa mace tabbatacce ya tallafa ma rayuwarsa because mace ita ce take da abubuwan da za ta tallafa ma kanta ta tallafa ma yan uwanta da miji da sauran mutane saboda eh, yadda bature yake cewa idan ka ilmantar da mace ka bata duk wani abin da take bukata to kamar ka ilmantar da duniya ne kuma ka tallafa ma duniya mace ita ta zama kamar madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta kuma su sa wannan al'amuran a gabansu su ga cewa duk abin da zai taba mace kamar za a taba duniya ne sunana samira sadiq malama a jami'a Bayes university ina koyar da psychology a wannan rana ne mai kyau Ba dai a lokacin da muka samu kanmu yanzu mata su ne ke da gari mata su ke rayar da yara mata su suke kula da gida mata suna aiki so wannan international women's day din ya tantance a ya kamata a dinga celebrating din shi saboda mu ne future din gobe so ya kamata a wayar da kanmu kuma in mata bare mu matan arewa in sun ga mata irinmu da ke da representation za mu tashi za mu yi abin da ya kamata kuma mu taimaka wa junanmu kuma mu taimaka wa 'ya'yanmu mata da maza ba mata kawai ba a ranar takwas ga watan Maris ɗin kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tattauna abubuwan da ke damun mata da kuma yadda za a magance su. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.